bayan ƙorafe-ƙorafe da hujjoji da aka gabatar a gaban wannan kotu wannan kotu mai adalci ta yi tsinkaye a kan wasu nasoshi guda uku a biyu daga ciki suna cikin ƙarnin shari'ati ɓangaren mazhabar imam malik rabiyallahu ta'ala anu na ukun kuwa furici ne na da hujja ta farko mazhabar imam maluku ta tabbatar da cewa duk lokacin da aka waye gari bangaren iyayen uban ya ba ko ɗaya bangaren asibai ba ko ɗaya to bangaren iyayen waɗaya za su iya ɗora wannan aure saboda haka wannan aure na barista mustapha da maryam halattaccen aure am idan da za ka amince da wannan bukata tawa daga ni har za mu dara kai gundarin baki ba 'yan kama kama ka gani nan tun da nake tare da alhaji duk tsawon lokacin nan ban taɓa mora dunkulalliyar dubu ashirin ba to da za ka yadda in je in ɗauko ƴata ka ce mashi ya aure ta in ka ce masa muddin ya aure ta za su haihu da ita babu abin da zai hana bai aure ta ba Allah shi kamta malam don saboda Allah malam a ce akwai ƴata a gidan nan na alhaji kaga daga ni har kai din nan kuwa ai kasan za mu sha gara Allah shi kamta mata na to haka ne gaskiya ne abin da ka faɗa duk irin abin da ya shawarci alaji zai aikata to amma anan abin tambaya shi ne, shin yan nan taka tana nan a raye domin ka ce rabanka da garin shekara ashirin in Allah ya dama ai tana rayan eh kawai dai kuma ma kai koda ba ta rayan ma in na jin tarar ba ta rayan ba sai in dawo ba sai mu nemo ta dubar to shikenan ka je ka zo da ita in har tana nan a raye sai a bi shawarar da ka tsara wasa dan waki tabi eh kyau Allah Allah ka ta bala <laughs> in Allah da haka za a yi eh. sabo sabo sabo wanda ke tunani ne haka ni kawai kaji wallahi ina tunanin malam to me ne tunani tunda ka ce da sassafe za ku koma ai sai ka je ku sake wata dabara wato sabo na ambaro? wato jiya bayan kayi bacci kwana ne ina wani nazari bayan dai na rufe idanu ni jiya kwana ne ban bacci ba ka ce likimo kai to ai da na sani da na tashe ka tattauna wa haba barau ta ya za a ne bacci bayan duk abin da na shiryo ya watsi haka ne amma dai tunanin da na yi ina kyautar zaton zai kashe kaifin damuwar nan taka da yake baka san kaifin damuwa ba ne shi za kake faɗin haka haka ne ban sani ba amma na fahimta ka san tunan da na yi sai ka faɗa tunda kai buƙatar ka ka ɗau 'yarka ka je ka kai wa wannan attajirin mai gidanka ya aura kuma hakan ba ta samu ba sabo me zai hana ba za ka ɗau ta ba ka tafi da ita ka je ka aura wannan attajirin domin ni na san tsakaninmu da kai ba bakin ciki ka ga duk abin da za a samu sai mu yi raba daidai mu shaƙi ayanmu bari kana da yadi dama ya ah. <laughs> kai haba mala ya za ka zo har majalisar mu kawai ka zo kawo mu da zagi tsakani da Allah kai ba na son wani dogon bayani ke nuna min a cikin su wane ne barmo yake ko barau gashi na ah, to ganiya za ki rika nuna ni kamar sai ka ce hatsari akai ko wani laifi ne eh kai yanzu tun da ka ganni da ita ba ka san iya ba ce kuma munafikin Allah kai yanzu abin da kai mata kai daidai haba malam me ya faru ne ka zo majalisar mu kana tar mana da hankali irin wannan haka au tashin hankali ne wannan wannan shine tashin hankali to ta ce gata ya kunsa mata ciki yau wata shida gashi nan shi bai kalle ta ba bai ce komai ba haba alaji da girman ka alaji zaka zo ka sa dan adam a gaba kana masa shari wannan yarinyar ban taba ganin ta ba ba rauni din ce baka sani ba to in na taba ganin ki ina na san ki la ha ilaha illallah muhammadar rasulullah ba rauni din ce baka sani ba ka ji tsoron Allah ko kuma ke ki ji tsoron Allah ba barau hmm? wannan yarinyar na sha ganin ta a gidanka don haka kai dai ka san abin da za yi saboda wannan yarinyar da kake gani ka daure ka karɓa abin nan da ta zo da shi ni na daɗe sanin fa kai dama ba ƙauna ta kake ba malam ni ban san yarinyar nan ba to kaga in kana tsallake tsallaken ka to ka tabbatar yau ka tsallako abin da ya fi ƙarfin ka a to ba kaji ba ai kaji yanzu na karɓo wannan na karɓo wannan cikin kai ka san nawa zan batar nawa ka san zan batar karka da wani abu mu za mu sa abin da za yi shikenan wallahi da ma abin da na shirya kenan ko ya yadda da shi yayi ko kuma wallahi sai ya aure ta wallahi abin da za a yi kaga na gaya maka neman miji suke yi wallahi ba zan aure ta ba na dai in ta je duk abin da ta haifa za mu san da zamu to shikenan amma wallahi ba zan aure ta ba to shikenan ko dai ka aure ta ko kuma ka san yadda za ka yi ke zo mu tafi rabu da shi zo mu tafi sai dai fa ban aure ta ba amma dai na karɓi cikin kuma lokaci-lokaci ta kan zo in dan ba su wani abu to daga baya sai Allah ya bata miji ta yi aure ko da ta aure sai a shekara bai fi kamar su ɗaya ma za ta so ta ci ga <laughs> sa ba kai barau ka ce an yi hatsari da. bana nan ya yi mu kullum cikin ta muke wannan fa shi ne dalilin da ta mu ta zo ɗaya da kai ai mu hatsaniya a wajen mu sabo yadda ka san takin zamani ne da shuka wannan kuma gaskiya ne to yanzu yanzu menene abin yi ai tashi za mu yi mu je tunda ba wani nisa bane nan kusa da nan nan nan garin gabas a nan suke mu je ka tafi da ita domin na san duk abin da ka je ka samu ba bakin ciki tsakaninmu kai barau wannan shawara ta ka tayi kuma billahi lazi ta sama mun sauki domin ni jiya kwana ne ina juya tunanin na fi kafancan to amma ina jinjina abin kafancan ina nake jin kafancan kuma kafancan kafancan gari na nan kudu da kaduna ai wata karamar hukuma ce a cikin jihar kaduna mun na fara sauka lokacin da na bar nan garin ka ce can din ma dai wata gwaramar aka buga <laughs> yau me za a fasa mutuwa ko zufa <laughs> sabo sabo sabo kwandon shara dukkan gida da akwai kan rana mai fitowa kullum rauni mai fidda jini uban ibrahim <laughs> alalla da ina da isassun kuɗi da yawa kyauta ta <laughs> am sabu ka ce ya can ɗin ma da kake son da tafiya akwai ani a wajen? ito e bana ce iba ba bana ce a'a ba na dai bar wata mata ta da ciki a garin ciki ka ce can din ma guduwa da yake nan kai ladu da duniya kana ji almajirai ma suna zagaya suna bara suna duniya ba mu zo zama ba aini duk inda na je abuja nake kai ban taba yin tunda nake yawo na da duniya tunda nake yawon bariki ban taba yin sallama da wani uban gidana ba ina jin a cikin iyayen gidana wanda na san nayi sallama da shi kadai shine ilu mai kura shi ma ilin ina abin da isa na haƙura sai da muka yi sallama da shi saboda ban san inda yake ajiye sisin sa ba tilas na tsaya sai da muka yi sallama da shi ya sallame ni kuma abin bakin ciki eh. sallama shegiya ba ta wuce naira goma sha biyar ba to naira goma sha biyar a wannan lokacin ai kuɗi ne duk yawan naira goma sha biyar a lokacin ya kai hadarin wasa da kura ne kura fa nan yinke ɗaukar tantama da ƙasa kai har babu ta ba ta na sha wasa da ita sabon mugun bawa ana cinikin ka kana cin la'ada kai ai warau ke barau ah. ina ga gara mu hanzarta tun da dai ka ce nan nan nan nan garin gabas ba ah, ai ba gara mu je mu kisan abin da eh, ha ba ai ba nisa yanzu nan za kin ka fito in tashi mu tafi ha ah, ai ni ka taimaka mu wallahi da ka daka tattawa eh. da kan mota muka bi da zaman samu mun samu mota ha ba sabo kar kai musu da ni mana kar fa kamanta nan garin mu ne zaka zo kai musu da ni ah. kai ba dan hadeja bane ni ka fidda daga hadeja ka kore ni daga hadeja a ah, ka ne kori kanka a ah, babban mota muke nema sosai ba ta tafiya eh a ka ne kori kanka a <laughs> ga wata nan ina jin wannan mai zuwan nan ko ba can bane haka zan ok wai ba haka ba yarinyar nan kana ganin idan muka je mata hanya za ta yadda da abin da muka zo mata a <laughs> ba sabo ba dole ta yadda ba ko za mu bari ta bare mana ne saboda eh, saboda ita kuma ita kanta na yi imanin tana so ta shiga daula bari in gaya maka wani abu an daɗe ana zuwa neman auren yarinyar nan ana guduwa na ƙarshen nan shi ne ma abu kamar za a mahaifin yaron sai ku kuwa ya ce in dai ya tace ni na haife ta ko da aure na haife ta ba zai bari a yi auren nan ba <laughs> za ka ce wani sarkin mayu nan garin namu alhamdulillah ga mota na eh, ai kuwa sa masa hannu gaskiya kai fa mutumin banza ne yattawa to kai abin kwadai ai bai da kaɗan eh to kuma Allah ya haka ne amma eh kaga ai da ce mata ka sai ka ce ita ma uwar ta fito mu gaisa ina ruwanka da uwa ah. ai ba wajen ta muka zo ba aiwa wai dai kai ma in ga irin dai in ga irin dai irin garar da aka diba a zamanin jahiliya sabo <laughs> sabo na'am sabo na'am barau sabo ayyasa Eh, ka iya bakinka mijinta ba shi da mutunci shi ma tsohon mai yawan duniya ne to kai kuma ka manta sabon ne ai dukka ta isa duk wata saban jin zai kai ni barau din nan kai kai fa alquran idan kai wallahi hai na ni ka ganin da kike gani har matar soja na nema da kenan amma yanzu ko karya soja baka isa ka taba ba to ai yanzu na bi wuta ai a wancan lokacin ina yaro eh. ai akwai tsoro akwai kunya da wasu abubuwa a tattare da ni amma ka ga yanzu inda kake ji da gani na billahi lazi ni ina jin anya akwai abin da zai girgiza sabu saboda ni dai ka ganni kai hatta abun kunya dai ni ina jin anya akwai wanda ban taba yin sa ba to me zai ba zai zai zai ba ni shi yasa wato wani lokacin sabo nake tunanin eh wato alhakin da ka dauka kuma na tara lada da yawa kai billahi lazi din baka sani baka sani a can gidan shi alhajin da nake tare da shi akwai lokacin da aka zo kasan masu kuɗin nan da rashin imani aka zo za a zubar da abinci na ce mm, mm, haram wannan haram ne a ajiye a samu almajiri a bashi kuma ka ɗauki shawara ta shi ne aikin alheri eh wannan <laughs> Allah kai sabo kai ka san amfanin ce da mutum wa alaikum assalam barka da fitowa lafiya lau lafiya lau lafiya lau lafiya lau kalau madalla masha Allah <laughs> to bari a fito da abin shimfiɗa mana a'a na'am ai yanda ka tadda mu a tsaye eh. ni zancen mu a tsaye haka dan a gaggauce miki gaskiya to wannan sabo kenan eh. babban amini na ne tun muna yara tare muka taso ai na san sabo sai dai shine dai bai san da badan ba wata alaka da ta hada mu da shi malam ka ce ka san da dadewa a ba wani dadewa na san ka ne tare da a'i mai mai adashin rigima ar la ilaha illallah malam ka ce kai ma kai zaman adamawa Warre kuwa. Allahu akbar. Na yi zaman adamawa na wajen shekara biyu. Nan nake ina kamasho nan kusa da gidanta a nan tasha. Za ka tuna wata rana da kuka rikici da wani direba Manu? Wayo Allah da. ka ce ka tuna ranar da na nuna wa a'i cewar ni ne mai adashin rikicin ba ita ba da na so isha jini kenan ai sabu kai sabu ka sai kai amma to kai a cikin a nan gidan sa'a'in kai wace ce taka wannan ya kai na ba ya gaskiya ne na gado na gado eh <laughs> amma dai kam lalle ba zan ce kai ƙarya ba amma malam a gidan nan na sa'a'i alƙur'an aitin bugiwa ne gidan nan kai sabatun da dai ka samu naka ai bai zama lalle kowa ya samu ba a ni kau na ga kala ta kuma na ɗauka eh, a ai ka san ni ni ai ba na sanya a yadda ka ganna din nan haka wannan abokin nawa yake ɗaya miki tsabi umma ɗaya ba a raba mu kwarai <laughs> ko sabo ai shi ya sa ma Allah ya haɗa mu da shi a'a baro ba fa Allah ya haɗa mu ba shaidan ya haɗa mu idan kuma ka manci haduwar mu ta fari in tuna maka to to to to to to <laughs> ah! haka ne amma na sabo <coughs> ba wannan ya kawo mu ba abin da yake tafa da mu na'am mu yi abin da ya kawo mu to to da ana jina da kyau mm. shi wannan amini nawa ya zo yarinya ta waje na an sama mata miji a can inda yake gaskiya ne saboda za wannan eh, eh, za a mata aure a can za a je a mata aure eh, Allah ya cishe ta to to kafin mu yanke hukunci mu dan gana mana kai malam kaga wani mutum da kike gani da ni da shi ɗaya muke babu abin da muke ɓoye wa juna har kwarin muna yi wa kanmu sabu duk wannan zance ba shafe ka ba so nake ni da shi mu dan tattauna ta tira gaya masa da Allah a ba bashi sabo na kai ka sani duk duniyar da nake haka muke karka damu bashi Allah bashi mu je mu gana bari in shiga daga ciki bari zo daga nan ka Bashi. Eh? A ah, muje muje. Na san kaya na. Da ka bin na shiga daga zauren na abin da. Bashi Ka zauna a nan. Allah. Ni ma na san halin kai na bashi ya shiga. Eh bashi ka muje. da da da kyau. Ba ba Ni na hakura. Zauna nan zauna nan ina zo. Da ka bashi ya shiga. A'a. Ai ba a haka. Gidana ne fa. Ba a haka. kai fa nake saurara ah, baro na san ka san sabu na san ka san waye sabo. na tabbatar da ka san saba ba mutumin arziki ba baro wani ganganci zai sa ka ɗauki 'yarka ka bashi ya kama hanya daga shi sai ita su kama hanya har yi wula. yaushe sabo ya ga wannan yarinya har da zai fara tunanin sama mutunci wallahi barau ni na san kowaye sabo a yola ina tabbatar maka da idan ya tafi da yarinyar nan to ba za a shuka abin kirki ba wallahi zai iya zuwa da yarinyar nan ya sa ta karuwanci don haka ina jan kunnanka ka kyala yarinya anan in Allah ya so Allah zai kawo mata miji Allah Allah saurara saurara da Allah ni da kai mun fi kowa sanin yarinyar nan in ma za ta iya aurewa a garin nan wace irin wahala ce ba mu sha ba duk wanda ya fito da ya ji asalinta sai ya gudu mu neme shi mu rasa wannan ya eh, mutum da sabe ya samu mutum ne hamshaki wanda yake kuma idan an je ba bincike za a tsaya yi ba ana zuwa kawai aure za a daura mutum eh, a na sani kaddara ce ta kawo yarinyar amma idan muka yi haƙuri a nan allah zai kawo mata miji amma ɗaukar yarinya daga ita sai sabo ba ta san shi ba bai santa ba ba a san waye mijin ba kawai ya tafi da ita ce zai nema mata wallahi ƙarya ne dala saurara dala kada ka zama daga cikin irin mutanen da ana san aikata alheri suna ƙoƙarin hanawa duk bayanan da sabo zai muni ya gama min shi kuma na gamsu na kuma fahimta ni zaka gaya wa sabo ni na fi ka sanin sabo ba ma boye boye tsakaninmu ina fatan ka fahimta saboda haka yarinya ba shawara muka zo nema wajen ka ba lokacin da na bi dare na bi rana na hikima ta Allah ya azurta ni da yarinyar nan ba ka sani ba saboda haka arziki ya zo kar ka zama mai bakin ciki mun gama komai a je a shirya yarinya a haɗa ta tsaf da kayanta sai tasha. wannan babu inda za ta je malam saboda wannan al'amarin san bai kwanta min a raina ba to ko ta kwanta maki ko ba ta kwanta maki ba ina son ki gane dole mu ba shi shi ya tafi da ita saboda yarsa ce shi ya haife ta ba mu da iko da ita don haka ba mu da wani abu da za mu yi illa abun fatan alheri mu ba shi ya kama hanya da ita karanci wata magana kullani kyauta nan ina yawwa bari a sallame ka ko na gode na gode na gode ɗan tsaura daga nan tsaya daga nan mm-hmm. yawwa <laughs> ina kudin kudin kamar sun yi nisa ba yawwa ga sunan yakwa to aka muka da kai ko to na gode na gode yawwa kai yakwa da ko kayan naki salamu alaikum na ji kamar an ansa ko kai kin ga guri ko <laughs> <laughs> eh, eh, eh, Allah shi gafata mala Allah shi gafata mala an sabu? za ke tafi wallahi yanzu muke tafi ha Allah sa tafi a dai wannan ita ce ta ka eh to kusan haka amma akwai yar magana da zami to eh to ai eh, wallahi salisu salisu a gaba ya bata da kaɗan naga har an abun nan <laughs> zo ka shigar da wannan cikin gida hmm, kuje je sai ki huta ki bi cikin gida je ciki yawwa an samu tafiya ta yi nasara ku eh to kusan haka na'am wato wannan yarinya da kake ji da gani ba 'yata ba ce 'yar wajen wani amini na ne abokina ne kuma amini na a wannan garin namu a nan yake shi ma eh ko da na je sai na tarar ita yattawa da ne maka zance tun da farko sai na tarar ashe Allah yi mata rasuwa tun da dadewa Allah sarki Allah ya jikanta amin amin amin to yanzu da ita wannan din za mu amfani eh to kusan hakan amma ina so zan dan yi wani tattaki kaɗan bani dama zan je kafancan na dawo in na dawo sai mu tsara mai yiwuwa kafancan kuma me za ka kafancan to akwai wata matata da na taba bari da ciki kusan shekaru goma sha tara kenan da suka wuce a can kafan can. to ita nake so in je in duba in gani shin cikin da na barta da shi yaya ake ciki an haife shi idan an haife shi me aka samu namiji ne ko mace idan mace ce shin tana nan da ranta ko ku Allah ya amshi abinta shin ta yi aure ko ku a'a tana nan ba ta aure in Allah ya cishe mu ta yi aure ba to sai na taho da ita ka san an ce da arziki a gidan wasu aiko ma gidanka sai mu yi abin nan da ita kun sabo ga abu a hannu ya za ka nemi na dawa wanda ba shi da tabbas ni ina ganin ma'an sabo kar mu bari wannan dama ta subuce mana insha Allah ma ba za ta saba ce ba yo ai ni baka sani ba ina shiga garin kafancan din in na samu labarin cewar zancen da ke ƙasa bai ma yi daidai da muradin ya ba to wallahi ko gidan da matar tawa take ba zan je ba zan juro ai ba da diya zan yi ba to shikenan eh, eh. Allah ya ba sa sai ka dawo sai dai duk Allah malam na'am wallahi ina tsananin buƙatar addu'a kafin in shiga kafancin din nan na san gagarumar addu'a addu'a kwarai da ta me kuma akan me wallahi malam daki ka san sabo na aikata wata gagarumar ta tabargaza ne kafin na bar garin a wancan karan to shine nake so ni ba ma addu'a ba malam inda ya zana ka ara min in je in dawo sai in baka abarka <laughs> Allah ni ko wallahi ban so ni a gane kai malam zawo kai ka sani direba akwai na nan da Allah yaya za ki kama min ya kina dukan ta kan me dan gani yadda ni za ta gani ina tafiya tana min ya karama murya tana ce mun kan ni ni ni sa'a ta ce eh ni sa'a ta ce ke da Allah dakata ta hanyar aure na haife ta oh, kuma kada ki sake ki faɗi abin da zai sa in daure ki dan wallahi sai na kai ki kotu to kina ji na ke kai ni bila ba kotu ba kuma duk inda na ga yaki wallahi sai na cika dakata kada ki sake ki ce za ki doke ta ki ji mata ciwo kin cibilis wallahi baki cibilis ba to wallahi in da ganta sai na mata shegar duka a haka eh. kina siffan yadda ba wallahi mijina ya fi karfin a a kin tofa mata can ta gida kin tofa mata can na miki alƙawari abinda na faɗa kuma sai ya faru sai na kawo miki shaida Dan tsaya mana. Lafiya ne malam. Wallahi lafiya kalau. Lafiya kalau yarinya. Kai, alƙur'an yarinya kin burge ni. Ni a tunanina ma kai ni tun da nake duniya ban taba ganin wannan mutum iri na ba kamar ki taba yadda wai wani abun kunya da na yi ya hana ni rawar gaban hanzi ba Allah wallahi <laughs> to ya za a yarinya ni so nake mu jo ne ba ban gane mujoni ba haba yanzu ke yadda kike idan ki ya bushe din nan ya ki kashe wannan kalmar da na faɗi ita ce baki gane ba to amma kai malam baka ganin ka tsufa ne <laughs> ai yawa wato yanzu akwai wata sabga da ta kawo ni garin nan ina da dan wani uzuri amma a gurguje zan ina jin kafin yamma ma na gama abin da nake yi eh. bani lambaki watakila ni ma ki kai wa matata shaidar mijinta ya zo kafan can ha ba mallan daga haduwa sai dauke nan ba in baka ko kudin kati ma baka bada ta tera da kike ci na maka nasu ba ni Allah na tuba ai ni abin da zan bada yafi na kati alquran a a a yarinya waye ya ce ke wallahi rike nan dubu biyar ce dubu biyar ba yabo ba fallasa a wani hotel zaka sauka yawwa ba riga na yanke hukunci ba tukuna okay ban riga na yanke hukunci ba amma samun lambar ki idan na gama saka maka eh. eh duk abin da nake ciki zaki ki Allahu akbar tana nan dai tana eh. kunna take ko eh uwa tana gida zan ayya to zaki gani zaki ga lamba ai eh, me suna ka zan ma ƙara kira zan ma ƙara kira eh kin wallahi kin yarinya alquran na gode fa fadan da ka taya ni fa an fara dai an samari barka da kokari barka dai yawwa sannu sannu Allah me jama'a nake so a yi min sallama da shi to Allah me jama'a ai ya bar garin nan kai ina ya koma wallahi ya koma can wajen gari bayan gari amma mai jama'a akwai sha sha sha kana tsakiyar gari kana tsakiyar gari ka tashi ka koma bayan gari ai sabgar tasa ce ba za ta yi a nan ba saboda gidan karuwai ya so ya bude aka hana shi sai sai da gidan ya koma wajen gari a ah, eh, eh to a to an haka ne ai eh. ai kawai yayi hikima yayi hikima wannan sabga ai sai dai bayan gari am ya za a yi da Allah in gane wajen to yanzu in ka hau mashin ka ce a kai ka gidan man total kana zuwa duk wanda ka tambaya gidan mai jama'a za a nuna ma koma ta bakin titi eh ta bakin titi ka eh. hau mashin ka ce akai ka gidan man total to to nagode yawa to shi nagode ya okay ta nagode gafara dai gafara dai sannan ku da aikin arziki yara sannan ku da aikin arziki kai sannan ku da aikin kirki Allah ina tambayar gidan mai jama'a nan ne gidan eh nan ne ta shiga gida da ta iso to to da kyau bari dan jira shi bismillah wa Allah ke kuma yi ki sunana asabe Allahu akbar asabe bi asabe ruwa amma bisa ga dukkan alamu baki iya lidan nan sosai ba na ga ya'yanki sun fi yawa a farantin gaskiya kan ban iya ba eh to ai zan samu lokaci in koya miki kafin na wuce <laughs> eh eh to ja ja ja kina ja naki kai kai kai kai wa nake gana kaman sabo la ilaha wallahi ni ne mai jama'a dan sambu la ilaha illallah kaga jan biro abu rubuta sharri zara idan ka yafi dukar sanda Allahu akbar kaga bagan da mai abu rufe kofar kanu la ilaha illallah je shege gobe dan halak ni <laughs> ham mai jama'a dan sambo ce mage ba ka san zama sai a sama mai jama'a dan sambo kenan in dai da gari da mata in dan ta kai maza su mutu kowa ya mutu eh biri ba ka zuwa makka ya wane shi ai saboda ka san dan ruwa gaskiya ne eh kai dan talata dan lalasha dauka kai man can kai man can kai man iya ka ba zan mutu babu gari bai girgiza ba wai yanzu kana nan a rayu ina nan yo zan mutu ne ka gari bai motsa ba ko da shi kuma gaskiyan domin za mutu ne kana kwarma ka eh. ko kowa ah, eh, Allah <laughs> Allah ina mai jama'a dan sambo je ma ba ka san zama sai a sambo mai jama'a sa dan sambo aini abin ma kaman bai da bane wato gari in dai da mata kai mazaje duk kafsu mutu amma a gaskiya baka da kirki a gaskiya sabo wallahi baka da mutunci yanzu ka tafi yadda muke da kanuma da kai kai shekara da shekaru ka ma mance kana da amini ko wani aboki a kafan can wayo Allah mai jama'a kenan ai idan ka ji saba wallahi ya faɗa bibi ne yau ni da muka saka wani turmin kokawa da duniya kai da taimun wuju-wuju ta ɗauke ni ta yi sama za ta cake ni da kana turje kai kai duniya ba kyau gaskiya ne sabo duniyar da kake gani ba ta da mutunci amma mutanen da ke cikin duniyar sun fita rashin mutunci ni da gidana a ce wai da kyar da kyar na sha aka kuma koren kare <laughs> to ai ka san ita harka ta duniya ba ni gishiri ne in ba manta wallahi ni na sani mutane ba za su barka a cikin gari ba to su da suke son keɓantaccen guri inda 'ya'yansu ba za su rika zuwa gurin ba ballata su gansu a sabo mu bar wannan zancen na san kai anguli ne baka jewar banza da me ka taho <laughs> mai jama'a kenan ka san na daɗe ina zagaye duniya ina nasa ƙwayaye to shine nake ganin lokaci ya yi da ya kamata in tattara ƙwayaye na guri guda sabo karkare na mun wayo ko dai ka sadu da ne ka koma ga Allah domin baka ka duk wanda ka ganshi ya koma ba yana tsince tsince tabbar ya san gaba ba komai yanzu kai ko wani ya gaya maka cewa na sadu da bai jama kai sake yadda kawai dai gani ne akwai bukatar da duk wani guri da na san ina da ɗa ko ɗaya in zagaya in nuna musu fuskata amma dai ina ina da tamba dai nan ka fara zuwa ba nan shine na ƙarshe me yasa ka ce haka kafi na sani kafi na sanin dalilin da yasa na ce haka eh kai da ka tafi kabar baya da kura in ji dai bata tarmike ba eh <laughs> sabo da ƙura ta murtuke ta tunnike ta hargitse ta yi ƙololuwa ta tafi sama wallahi da kyar Allah ya kwace ni da in ta da ce ƙuran ta da ta bine ko gane ni fito kai muke son gani Eh, to ina sabo yake ka fito mana da shi mu sara shi sai mun yi gunduwa gunduwa da naman sa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa kaji na rade maka ba sai inda sabo yake ba oke wani abu ne ya faru a tambaya ma kake yi mu za ka rena hankali ban sani ba gaskiya ba san abin da ya faru ba oke duk halin ku daya muna da rade radin ku ka fito mana da sabo ko kuma mu haɗa da kai da shi mu kashe ku. Kawai abin da za a yi kenan. Yaro ya ka abin da za a yi kenan. Ni na riga na gaya maka billahi lazi la ilaha illa huwa hayyun Ba san inda yake ba. za ka fito da shi ba ko? Mu za ka rera hankali. Mama! Sabo. Allah da ya yi ne kawai a wannan rana. Za mu haɗu sai da manyan anguwa su shigo su kwace ni da kyar wanda sakamakon haka sai da na kwantan asibiti na yi kwanciyar asibiti na yi kwanciyar asibiti dogon lokaci wasu ma sabo wani daɗi ka ji na aikata wannan barna wanda a yau din nan duk wata wahala da ka sha na ta ninka naka ta ninka naka so dubu dankari. gaskiya mai jama'a na jaza maka amma dan Allah ka gafarta mu wallahi ban kullace ka da komai a cikin zuciyata ba kamar yadda ka sani ne sako ni ne limamin aikin banza da wofi kuma ba na Allah wadarai da dukkan wani aikin banza na karbe shi hannun biyu kuma abin da nake so ne ka sani in har ban yi watsi da waɗannan abubuwan ya zai yi watsi da abokin gwagwarmayata. mayata wallahi tuntuni na yafe maka wannan abu bashi a cikin zuciyata to na gode um, yaya kake ganin hadarin komawa ta anguwar yanzu wace unguwa can inda ta baro ai ba ka